Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a yau Laraba 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da wani ɗan Najeriya mazaunin jihar Ohio a nan Amurka kuma masani a harkokin siyasa. a kan jawabin da shugaban Amurka Joe Biden ya yi a daren jiya talata game da halin da ƙasa ke ciki. Inda ya mai da hankali kan manufofinsa na tattalin arziki tare da yin kira ga 'yan jam'iyyar Republican da su ba da haɗin kai don ciyar da ƙasar gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ya mace wanda Aisha Ma'aza ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridu daga kasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya talata cewa labarin amurka labari ne na ci gaba da jajircewa yayin da yake jawabi akan halin da ƙasa ke ciki wanda ya bai da hankali akan manufofin tattalin arziki na cikin gida kane kira ga 'yan jam'iyyar republican masu adawa da su yi aiki tare sai dai gwamnan jihar arkansas sarah huckabee sanders ta jam'iyyar republican ta mayar da martani a madadin jam'iyyarta akan jawabin da biden ya yi daga kasar lafazi inda bayananta suka bayyana akasin kalaman na biden yayin da ta caccaki shugaban kasar malam garba suleiman wani dan najeriya ne mazaunin jihar boston mai fashin baki akan harkokin yau da kullum ya mana tsokaci akan martanin nata kan yadda ainihin gwamnatin Joe Biden ta taima wato tsofaffin sojoji rikon nan kashi wanda yake a ciki saboda abubuwan da kan damun su suna wato halaka kanku eh. saboda aici da damuwa da kamar rashin ko kula da gwamnatin ita Joe Biden take bayan wannan ta yi maganan ta caccake shi akan security na kasan ma wannan ishu ne babba wanda ta yi magana a kai har ya zamana su uh, yan uh, republican a wannan wuri sun goyi bayanta akan abubuwan da ta faɗi sannan ta yi magana akan wato tsadar rayuwa a ƙasar nan wanda yake shi kuma joe biden ya yi bayanin cewa wato sun shiga wani hali ne na halin haƙula'i wanda yake duk duniya ne is kamar global a yadda ya yi bayani kuma uh, ya nuna cewa yadda yake ta bayani ya nuna akwai kyakkyawan fahimta dangantaka wato relationship din su republican da democrat yadda suka nuna goyon baya abubuwa da yawa ana fasin nashi kamar bills in an kawo domin a makasa aiki a tsira tare a faɗi tare ba tare da duba wannan ɗan republican ba ne a wannan ɗan democrat ba ne saboda a ƙasa aiki gaba ɗaya Malam Garba Suleiman kenan ɗan Najeriya mazaunin Boston mai fashin baki kan harkokin yau da kullum. Masu aiki ceto a ƙasar Turkiya da Siriya sun sha gwagwarmaya da tsananin sanyi da safe yau Laraba a kokarin da suke yi na kubutar da mutane da suka makale a cikin buraguzan gine-gine da suka rushe sakamakon wata gagarumin girgizar ƙasa da ta afkawa yankin a ranar Litinin. Kana ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu bakwai da ɗari bakwai. Bayan wani sanyi da aka tafka a cikin dare da ya zo da kankara har yau ana samun rububin girgiza wadda bayan wadda ta kai karfin maki 7.8 sama da kananan girgiza 20 ne aka kiyasta sun kai karfin maki hudu ko fiye da haka suna girgiza yankin harkan iyakan kasashen biyu babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who tedros adhanom ghebreyesus ya bayyana goyon bayansa ga mutanen turkiya da siriya a wannan lokaci na jimami kanin ya ce adadin rayuka da suka salwanta bai nuna tsananin bakin ciki da kuma asarar da iyalai suka yi ba kamar waɗanda suka rasa uwa da uba ko ya ko kuma ɗa wanda suka makale a cikin buraguzai da ma waɗanda ba su da tabbas kan ko 'yan uwansu suna na a raye ko kuma sun mutu da yake jawabi a wani taron who a birnin geneva tedros ya ce hukumarsa ta tura jirgi dauke da kayan magunguna zuwa kasashen biyu kuma za su yi aiki domin taimakawa farfadowa da kuma sake gina kasashen labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sandan mexico sun tsare wani likita da ake zargi da yin amfani da gurbataccen magani da ake zaton ya haddasa barkewar wani nau'in cutar sankara a jihar durango da ke arewacin kasar bayan da cutar ta kashe akalla mata 35 a cikin 'yan watannin nan an shimfiɗe wasu mutane 79 asibiti masu dauke da alamomin kamuwa da cutar 'yan sandan sun kama likitan ne wanda ya kware a fannin allura a ɗakin tiyata da safiyar jiya talata da laifin yin aiki ba bisa ka'ida ba ciki har da sake yin amfani da wasu magunguna a wani asibiti mai zaman kansa da yake aiki a gurin sai dai ba a bayyana sunan likitan ba nan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma yanzu bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabi karo na biyu akan halin da ƙasa ke ciki inda ya yaba da nasarorin da ya samu tare da goyon bayan 'yan majalisar dokokin ƙasar da kuma manufofinsa ya nanata ci gaban da ya samu musamman ta fannin tattalin arziki. Na tattauna da Aminu Yakubu Lami masanin harkokin siyasa kuma tsohon jami'i a gwamnatin jihar Ohio da ke nan Amurka game da jawaban na Biden ga abin da ya ce. Biden mutum ne dan siyasa ya kusan ya yi shekara da shekaru yana siyasa saboda haka ya san ciki da wajen yadda al'amura yake a nan wato a majalisar tarayya da kuma majalisar dattawa din ba gaskiya ya yi bayani ya kamata kuma ya yi kokari kuma ya zama ya zance ya ladabta 'yan republicans tunda da da ne na shi tun da su zauna suna ihu ba su yarda da shi ba amma yanzu kin ga yayi magana da wanda ya tattaro kansu kan abin da suke kuka suna so sai ya faɗa za su yi ya yadda a kan cewa za su akan su zo su zauna su shawara saboda haka siyasa take tafiya ya tambaye su ana a gaban duniya a gaban talabijin da americans sun yadda za a yi hakan suna tafi don saboda kin ga ba za su dawo kuma daga wasu ce sun yarda ba ana gani kamar yan republican sun gamsu da eh, yawancin bayanin da biden ya yi kenan to a abin da muka gani yanzu dai sun gamsu da shi din tun kin ga ba wanda ya nuna cewa shin gamsuwa da shi wanda mutum mutum daya wato magic green ita ma da ta gawun ya fara ta koma ta zauna ita ta fara ihu mm. ta ga kyamara yana kanta ta koma ta zauna kuma kamar shi wato kakakin majalisar ah, tarayya din kevin mccarthy ainihin mutane suka lura yana neman hana su ihun da suke yi ya rasa yadda zai ne da su mariya ta kaice. jawabi ne mai kyau bisa ga jawabi irin na 'yan siyasa wadda na saba da gani wato a shugabannin amerika a tsawon jawaban da ya yi wani abu ne ya fi eh. jan hankali ko ko waɗanne abubuwa ne suka fi jan hankalin jama'a To, wannan kin san ya danganci wasu jama'a ake tambaya. Kin ga na farko ba taɓa tsammani wato zai samu wato nasara kan abin da ya ba shekara biyu. Kamar me kenan? Duk da abubuwan da suka faru. Kamar kirkiro da wato tattalin arzikin kasar. A kin ga ana gama COVID din nan ya zo ya shigo COVID din bai gama ba. Duk da COVID din kusan ya rufe kasar. Ya zo ya yanzu kirkiro aikin da yake yi a ayyuka miliyan goma a shekara biyu wanda ba taɓa samun mutum da irin wannan ba. Kuma wato indicators da suke nuna wato wannan alamomi da suke nuna cewa rashin aiki da shawararsu. Mm. mutanen da ba su aiki yanzu ya sauka kasa wanda ba taɓa samun ƙarancin sa ba kusan shekaru hamsin da ya wuce a cikin shekaru hamsin da baya. Zai ya faɗa tare da 'yan Republicans ya yayi suka samu wannan. kamar wato wannan bill din na infrastructure wanda za su bi suna gyara hanyoyi da kuma irin kamar ma wasu kera wannan chips wato na'urorin da ke sa mota ake amfani da shi a mota da wayoyi da sauran na'urori in ga da daga china ake kawo to ya zama da cewa da covid ya zo sai ya zama da abin ya zama da matsala wato kamfanoni sun rufe ba a samu a kawo abubuwa daga china saboda ko da jiragen ruwa ba su samu suna tafiya sosai da kin ga yanzu ya samu aka shekara mai zuwa da ya wuce a nan ne a nan jihar mu na ohio suka bude wato yanzu suke gina kamfanin da za su rinka yi din To bayan waɗannan abubuwan ta fannin tattalin arziki akwai kuma batun hauhawar farashin kayayyaki wanda kusan ƙasashen duniya baki ɗaya ke fuskanta a yanzu. ya kake ganin 'yan ƙasa suka karɓi bayanin da ya yi ina da za su karba saboda in kin ga wato in akwai masu wato masu duba harkokin wato tattalin kasa za su ga cewa wato tsada abubuwan halin da amerika ya dan fara saukowa kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. an kashe akalla mutane 38 kana sama da wasu 130 suka jikata biyu bayan faɗin kwanaki biyu da aka gwabza a birnin las anod a gabashin ƙasar somaliland jami'an kiwon lafiya sun kuma ba da rahoton cewa babban asibitin birnin las anod da ke zama babbar cibiyar lafiya a wurin ya fuskanci wasu abubuwa da ake zaton harsashe ne wasu harsashai hudu sun afka mana waɗanda suka lalata wasu ofisoshinmu in ji ahmed muhammad hassan daraktan asibitin a ƙarshe wani sabon bincike da aka fitar yau laraba ya ce babu wani sabon nau'in cutar covid-19 da ya barke a beijing a cikin makonni da china ta ɗage dokokinta na yaƙi da cutar covid-19 a ƙarƙashin wannan cikin wannan shekara china dai ta ga karuwan kamuwa da cutar a lokacin da take tsauraran dokokin nata na yaki da annobar a farkon watan disamba lamarin da ya haifar da fargaba a kasashe duniya da dama da suke ganin za su iya sake ganin nau'i da tsananin yaduwa da kuma tsaurin cutar kasashe da dama batun ya ankarar da su suka kafa sabbin dokoki ga matafiya daga kasar china haka zalika aka yi wato suka yi nuni da rashin bayyana gaskiya akan wannan batu wanda yake nuna ko kuma ta da fushin kasar china akan wannan zargi da ake mata na rashin faɗan gaskiya labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla kafin ku ji shirinmu na gaba ku ɗan shakata da wannan waƙar. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa uba ɗaya, mu haɗa yayi, mu bar ƙabilanci da bambanci. a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Kaɗa tsayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya Najeriya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace da nan sashen Hausa na muryar Amurka. tun da aka fara demokuraɗiyya a najeriya shekarar 1999 lokacin zaɓuka sukan sanya al'ummar ƙasar cikin wani hali na damuwa sakamakon yadda wani rukunin al'ummar ƙasar suke amfani da wannan dama wajen tada zaune tsaye kimanin makonni biyu rage zaɓe kan kama a najeriya wai wace irin rawa mata za su iya takawa wajen tabbatar da an yi zaɓukan cikin lumana Wannan ita ce maudu'in da za mu tattauna da bakin namu wanda zan ba su dama su gabatar da kansu. Assalamu alaikum jama'a sunana Halima Baba Ahmad National President Center for Juvenile Delinquency Awareness. Sunana Halima Ban Umar ne ce shugaban kungiyar Women in Media Communication Initiative wanda aka sani da WIN. Hajji Halima Zaben 2023 ya karato. Wace irin rawa kike gani mata za su iya takawa domin tabbatar da zaɓe mai tsafta ingantacce kuma nagartaccen zaɓe? Alhamdulillahi gaskiya mata bana ba ma bana ba ko da yaushe muna kokari sai dai kuma akan dan samu aka ne amma wannan shekaran kan gaskiya mata mun jajirce sosai muna ta kokari kuma muna ta kokarin faɗakar da mutane yan uwanmu kamar yanzu ina da NGO muna faɗakar da mata akan yadda za su yi kokari su ba da nasu gudumawa daga cikin gida har zuwa wajen zaɓe tabbatar an yi zaɓen nan lafiya kuma an gama lafiya kuma muna kwaɗaita musu cewa lalle kowa ya fita ya zaɓi gwanin sa amma mun roƙe su don Allah duk wanda da a zaɓa ko an ba mu mace kuɗi ta karɓi kuɗin ta ci abinci idan ta je dangwalawa ta dangwala mu wanda take ganin zai bata adalci insha Allah. To Hajiya bin Umar akwai rawa da mata za su taka sosai a wannan zaben mai karatuwa da izinin Allah na farko dai kamar da kika ce mu iyaye ne kuma akwai nauyi a kanmu na lalle mu wa 'ya'yayenmu magana saboda kin ga duk dai wani banga siyasa dai matasa ke yi kuma yawanci za ki ga masu yin takara mazaje musamman su suke hayo su su zo su musu banga siyasa to haƙƙin iyaye ne mata har da mazan ma lalle mu yi wa 'ya'yanmu magana mu kuma nuna musu illar shiga wajen tashe-tashen hankali lokacin zaɓe musamman su yi la'akari da cewa duk wanda isa su su yi banga siyasa a yi tashe-tashen hankali su duba su ga ina nashi 'ya'yan suke wata ba masa najeriya suna kasashen waje suna karatu kuma a duba a ga cewa duk wanda ya banga siyasa ina yake karewa ne ne a ofishoshin mutane suke karewa ana neman dan abin da za a samu wani abu a sa a baki ba wanda yake tunanin ya ce to bari a mai da su makaranta a samo musu sana'a in banda shekarun baya da muka samu aka yi waɗannan abu baɗe to yanzu ya tsaya cek ba a yi ba saboda haka iyaye mata lallai ne su jajirce mu tabbatar cewa ba a yi amfani da 'ya'yanmu wajen tashe-tashen hankula ba na biyu kuma abin da muke jan hankali hankalin mata shine tun 1999 aka fara wannan demokradiyyar kuma a kano na san da aka yi an samu hajiya najatu muhammad da ta tsaya takarar senate kuma allah ya ba ta sa'a to sai aka kansile zaben aka ce zaben bai yi ba to bayan nan kun ta samun kalubale kala-kala to bane yanzu alhamdulillah an samu mata jajirtattu ƙwararru masana masu ilimi masu hangen nesa wanda abin da ke damuwarsu shine harkokin mata da matasa to hajji halima yaya kike kallon yanayin siyasar bana? Yanayin tafiyar siyasar bana kam ya zama akwai bambanci. Me yasa kike haka? Saboda ana faɗakarwa kuma gaskiya tsanani ya ƙara samu mun ƙara fahimtar rayuwa. Mun fara sanin masu sanmu da masu ƙima da wanda za su mana zaƙin baki da sauran sauransu haka. da yanzu lokaci ya fara wucewa wanda da a zo a ce kaza da ba a yi bibiya da sauransu ba daga ciki aikin da muke yi, muna faɗakar da al'umma ba ma mata kaɗai ba duka al'umma kowa ya fahimci cewa ba wai kuɗin da za a baka shine ba a'a mu gani a ƙasa mu gani a ƙasa shine mm. babban mutuncin mu kuma shine kiman mu za mu kare kiman mu da kanmu Don ba kuɗi muke bukata ba muna bukatar mu ga aiki a ƙasa ne kuma ka ga aiki a ƙasa kuma inda za a kashe mana kuɗin mu duk ɗan ƙasa na da hakkin da zai san cewa ga kuɗin da aka bashi san na budget ga abin da aka yi da shi sanata ko kuma res ko ma wane ne ko gwamnan gari insha Allah ko da ke yanzu da abubuwan muke so mu ga ya ƙara ƙarfi sosai dama alhamdulillah ana samu wannan dan ki gani da kaban shekaru ma da suka wuce ba a yi town hall meeting to yanzu ko gaskiya hankalin kowa ya koma kai a mm. sannan ne kaɗai muke da ikon mu ba da priority list din mu kuma project din da muka bada ayyukan da kuke so ayyukan da muke so mu mm. tabbatar an mana kuma kuɗin da aka karba na harajin mu na yan kasuwan mu su ma su tabbatar idan ya tafi in aka zo musu aiki capital din zai tafi yadda ya kamata ba a tura shi wani gefen kuma a yi wani almar da hana da shi ba. Hajiya bin Umar. Kin ga ƙididdiga ta nuna cewa mata da matasa sun fi kwajefa ƙuri'a a Najeriya kuma idan mace za ta fito in dukkan mace za ta fito da matasa su jefa mace ƙuri'a to wallahi da tuni mu wuce inda muke saboda haka yanzu zamani ne ya zo ba jam'iyya ake ba yanzu mutum ake yi a jefa ƙuri'a ga mata nan sun fito muna da mace sanata a cikin Kano Central sannan muna da gabasawa gezawa akwai ita kuma dan batta ina jin ko da kunci ne ko makoɗa ne maza dai kullum su suke muna gani dai cin gaban namu na mai haƙa rijiya ne mu ga cewa ana ta ba da mata kuɗi mata suna karɓa a kawo wannan a kawo wannan mata na karɓa su jefa mutum ƙuri'a to mun dai ga yanzu bala'in da muke ciki matan nan wanda suka fito Allah ya ba su nasara su kuma mu ga irin tasu da za su taka wajen ci gaban mu mata da matasa don abin da muke bukata ke. To ban da batun wayar kan al'umma. Wace irin gudunmawa mata za su bayar domin kaucewa dukkanin wani abu da zai kawo cikas wajen gudanar da wannan zaɓe? iyakacin kokarinmu ko kuma mu ma iyakacin kokarinmu wajen faɗakar da mata kan da za a samu samun daman cin moriyar demokaradiyya a cikin abubuwan da muke fahimtar da su har da ire-iren waɗannan abubuwa saboda kuma mun gaji da yadda ake yi a yi abin da ake so mun yi kokarin wayar da kan iyayenmu mata da yan uwanmu da mu da kuma kowanne wanda ta zama mace ce mu fahimci cewa duk wannan abubuwan da ake amfani da yaran mu a gurɓata mana su bayan zaɓe a bar mu da damuwa su zo 'ya'yan masu zama mana bala'i yi kokari duk wannan Allah ya taimake mu an an fahimci yanayin abubuwan yake so kuma kin san dama matsalar shi ne idan abu ya ɓaci mm. gyaran shi zai ɗauki lokaci ba kamar ɓacin sa bane amma yanzu alhamdulillah akwai fahimta a tsakanin mu mata fiye da yadda ake zato saboda gaskiya muna gani akwai wayanda mazaje su mutu da yawa sun zama marasa maza amma kuma mazan su ma mutuwa suka yi da irin wannan abubuwan da yake ja irin wannan abubuwan shi yasa ma muka ƙara himma saboda yanayin inda ake duba zaben nan ake ganin shi mu abin da muke bukata a ƙasar nan zaman lafiya zaɓe kuma mai adalci yi maganan haɗin kai tsakanin mata wannan shine kuma zai kai ni ka tambaya na na gaba. Idan muka yi la'akari da yadda ake zaɓe a Najeriya za ki ga yawanci mutane suna yin jam'iyya ne ba wai ɗan takara ba. Sannan la'akari da rashin 'yan takara mata za ki ga wasu jam'iyyu sun fi samun 'yan takara. Eh to kin san wani lokaci abin idan aka fara ba za a matsa ma mutane da yawa ba saboda kan su ga kamar an kai su makura ko kuma an takura musu da yawa wannan muna ta kokarin mutane su fahimta ba jam'iyya za a yi ba mutum za a yi kowa ma yana da burin ya ga cewa an yi angule da kan zago saboda idan har akwai angule da kan zagon ko mm. to za a samu competition da a samu gasa sosai amma aka ce duka an bi maganan wai a zaɓi fati guda ɗaya ne mhm. wannan ba zai kai mu ba kuma ana roƙon Allah ne ya kai mu zaɓen nan da rai da lafiya kowa ya gwada bajintansa ba yanda 'yan siyasa suke so su yi amfani da wani ƙarfin mulkin su ko wani abin da suke so a samu wannan ba muna so ne yanzu mu ga cewa an haɗa ɗin saboda mu samu gasar samun gasar ne kaɗai dai kawo mana sauƙin irin samun wannan rashin adalci na a gabaninmu da kuma idan muka bar karɓan kuɗin su ko da mun karɓi kuɗin ba za mu zaɓe su ba shi kenan in mhm. Allah so ya da maganar mata gaskiya muna da matsala mhm. matsalar da muke da shi shine kamar yadda riga miki ana ta fahimta ne yanzu so ba ma so mu ci a lokaci ɗaya mun yi aikin komai mun gama a'a mhm. yanzu dai tun Allah ya fara taimako mun fara gano wasu gaɓoɓin da za mu gyara aka fara gyara akan kuma an yi riga da an yarda da wannan ɗin a cikin al'umma Hajiya bin Umar wani irin tasiri kungiyoyin mata za su iya yi wajen cimma nasarar zaben nan kin ga ƙungiyoyin mata suna da tasiri kwarai kuma zan ce ba ma ƙungiyoyin mata ɗin ba kawai saboda duk nasarar da mace za ta samu ko muna so ko ba ma so dole muna buƙatar maza tare da mu mazajenmu iyayenmu 'ya'yanmu ƙannenmu yayyenmu to a duk sanda kika ga akwai kungiyoyin mata kamar kin gani yanzu kungiyata ta mata ce amma kuma duk abin da za mu yi muna haɗaka muna haɗowa da mazan saboda duk abin da ka haɗa da namijin yana da tasiri saboda goyon baya muke nema idan muka ce mu mata ne duka mu kaɗai za mu ba wai ba za mu iya ba amma duk abin da kake kana son kowa zama ne yana da ruwa da tsaki a ciki saboda haka kungiyoyi da yawa in kika duba kusa in ce a arewa ma gaba ɗaya akwai kungiyoyi da yawa har na mazan da zaki ga su dama ci gaban matan ƙasar suke yiwa kuma suna aiki tare da mu. mai sauraro gashi mun koro gangara sai dai kuma lokaci ya cin mana amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ne aisha mu'azu nake cewa mu lafiya. Madalla a gaida Aisha Ma'azu, to yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Kamaru. fara shahin jaridar namu na wannan makon ne da jaridan da misaje ta kasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka ta yi mana bayani kan yadda aka yi wa wani dan jarida kisan gilla a birnin yawunde amma dai gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta fara binciken kwakwaf kan wannan lamarin da ya faru dan jarida zogo shi dai an kashe shi ne a yayin da ya yi bayani a kan waɗansu manyan takardu wanda manyan jagororin ƙasar ta jamhuriyar kamaru suke ta badakala a kai amma yanzu dai an fara ɗaukan waɗansu masu ruwa da tsaki a kan harkokin ƙasar jamhuriyar kamaru domin yi musu binciken kwakwa sai kuma jaridar nan ta du sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru ita kuma shaida shaida muna ta yi cewar a arewacin kasar yanzu dai ana samun cikas ga waɗansu waɗanda ba a san ko su wane ne ba waɗansu kai waɗansu ƙananan harhare a ƙauyuka da kuma kan hanyoyi da take bulla ƙasar tarayyar najeriya da kuma ƙasar jamhuriyar chadi sai kuma jaridan delwes ta ƙasar jamhuriyar kamaru ita ma ta yi mana bayani ne kan yadda gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru take hoɓɓasa wajen gyara hanyoyi da kuma yi musu kwaskwari ma har ma da gina waɗansu sababbi domin cimma burinta na yadda gwamnatin shugaba biya ta ɗauki alkawarin cewar za ta yi a wannan shekarar ta 2023 sai kuma jaridar kalara an da ita kuma ta yaba wa shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wajen yadda ya ce a yi binciken kwakwa kan harkar da aka kashe wani ɗan jarida wanda ya bayyana waɗansu takardu na manyan jagorin kasar jamhuriyar kamaru anda suke badakala da kudaden kasar da kuma yadda suke ta kokari na ganin cewar sun durkusar da tattalin arzikin kasar jamhuriyar kamaru jaridar the point ita kuma cewa ta yi yanzu haka dai a kasar kamaru ana ta kokari na ganin cewar gwamnati ta yi kokari na haɓaka ɓangaren noma a faɗin ƙasar domin samun cemaka ta kowane ɓangare kasancewar yanzu dai ƙasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru tana cikin ƙasa kwaya ɗaya tilo a nahiyar afirka ta tsakiya waɗanda suke baiwa ƙasashen kayayyakin cimaka kama daga tumatur da albasa da kuma waɗansu kayayyaki waɗanda ake amfani da su na yau da kullum za mu kammala shahin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar afrik media an da ita kuma ta yaya ta mana cewar yanzu dai gwamnatin biya tana kokarin daukan dakarun tsaro kusan dubu shida a fadin kasar domin haɓaka matsalar tsaro a ƙasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru madalla a gaida muhammad awal garba to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya shugaban amurka joe biden uh, ya faɗa a jiya talata cewa labarin amurka labari ne na cigaba da jajircewa yayin da yake jawabi akan hali da ƙasa ke ciki wanda ya mai da hankali akan manufofin tattalin arzikin ƙasar na cikin gida inda ya ƙara da yin kira ga 'yan adawa na republican da su haɗu su yi aiki tare sai dai gwamnar jihar arkansas sarah huckabee sanders ta jam'iyyar republican ta mayar da martani akan jawabin na biden daga kausar lafazi inda bayananta suka bayyana aka akasin kalaman na biden ta kuma ceceki shugaban kasar masu aikin ceto a kasar turkiya da siriya sun sha gwagwarmaya da tsananin sanyi da safiyar yau laraba a kokarin da suke yi na kubutar da mutane da suka makale a cikin buraguzan gine-gine da suka rushe sakamakon wata gagarumin girgizar kasa da ta afkawa yankin a ranar laraba a ranar litinin kane ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu bakwai da ɗari bakwai bayan wani sanyi da aka tafka a cikin dare da ya zo da kankara har yau ana samun rububin girgizar bayan wanda ya kai makin bakwai da digo takwas To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan Macau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.